Thank you. صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أحييكم بتحية الإسلامية المباركة من إن الله سبحانه وتعالى وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه فبعد قلائل من رحيل شهر رمضان فقد مضت أيام العيد ولياليها آه وما هو واجب على كل واحد منا الآن أن يسأل نفسه كيف كان حالك بعد بعد رمضان فلنقارن بين حالنا في رمضان وحالنا بعد رمضان كما هو كنا في رمضان في شهر المبارك كنا في صلاة وقيام وركوع وسجود وكنا في قيام وصيام وذكر وتلاوة القرآن وإحسان وصلة الأرحام وفي شهر المبارك أيضا ذقنا حلاوة الإيمان وعرفنا حقيقة الصيام في شهر رمضان وكنا نصلي صلاة من جعلت قرة عينه في الصلاة وكنا نصوم صوم من ذاق حلاوته وعرف طعمه وكنا نتصدق بفضول أموالنا في رمضان وكنا ننفق نفقة من لا يخشى الفقر في رمضان وهكذا كنا نتقلب في أعمال في أعمال الخير وأبوابه حتى قال قائلنا يا ليتني مت على هذا الحال wa hatta qala qailuna ya laita khatimati kanat fi ramadan lima yush'iru bihi min halawati al-imani wa ladhati at-ta'a lillahi subhanahu wa ta'ala fi ramadan abinda nake cewa a takaice wato ramadana ta zo ta wuce Allah mun maka ka bamu iko mun halarci ramadana ramadana kwanaki 29 ko 30 ta wuce mun yi marmarin ta zo mun shige ta mun yi ibada mene ya kamata mai tunani ya kamata kowa cikinmu ya tunanin yaya halinsa yake a lokacin ramadana ya halinsa yake yanzu bayan ramadana ya canza ko bai canza ba domin ita ramadana makaranta ce allah subhanahu wa ta'ala cewa ya yi ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus mu kama kutiba alal na min qablikum la'allakum tattakun. ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta azumi a gare ku kamar yadda aka wajabta ga waɗanda suka zo kafin ku me yasa don ko kwaji tsoron Allah aka ce ashe ramadana in an shige ta ana fita ne da satifiket me ya certificate din na tsoron Allah Allah ka ba mu tsoron Allah nake cewa ya kamata mu duba halayenmu ya canza ko bai canza ba ramadana ta zo mun zama mutanen kirki bayan ramadana ya muke bayan haka nan kowa ya sani a cikin ramadana mu ne sallah mu ne azumi mu ne ƙiyamin laili kullum karatun alkur'ani kullum ba da sadaka ba haka ba ne mun ɗanɗani zaƙin imani a ramadana sannan kuma mun ɗanɗani abin da ake nufi da abin da yake shine wato menene asalin abin da ake ya ake azumi kai har muka kasance a cikin ramadana saboda ƙoƙarin mu sami alkhairi a ramadana muna ba da sadaka sadaka irin na mutumin da baya tsoron talauci ba haka bane me yasa saboda ba ma son ramadana ta fita Allah bai gafarta mana ba abinda muka yi wato muka yi kenan a cikin ramadana har waɗansu cikinmu suna cewa kai kai cewa dama a ce in mutu a cikin ramadan dama a ce ina fata kenan ko fata na a ce mene wato yana ce dama kai cewa da ban mutu ba a cikin ramadana ya laita khatimati kanat fi ramadana da a ce kai can wato karkina da bata kasance a ramadana ba har muna tsammanin haka to ramadana ta tafi yau muna kamar yadda malam ya faɗi muna cikin wato watan shawwal na buɗe wannan ne a matsayin matashiya Allah ya saka musu malam da alkhairi lokacin da malam ya kira ni ya gaya mani cewa to fa akwai muhadara wanda na sa cikin tun azumi cewa jeran giyan muhadara bayan azumi za mu sa goron ce? to fa aiki ya ga gamu kenan kun san ba ma tsallake umarni na su malam ko ba haka ba Allah ya saka musu alkhairi aka sama wato take na wannan muhadara maza ba'da ramadan wai bayan ramadana sai mene bayan ramadana sai ne ke bayan ramadana wannan shi ya tara mu a wannan wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu malam yana kira na ya bani wannan mas'uliya naga ta yi min nauyi na bincike na nake to shikenan sai na ce bari in zo ina da wata risala da na taɓa karantawa da ta magana akan kaifa nastaqbilu ramadana wa ma za ba'dahu yaya za mu fuskanci ramadana to ko me ke bayan ramadana sai ce bari in ɗauko ta na babban malami wato ahmad bin faruk na ce bari ɗauko in ɗan tsinkaya waɗansu ababuwa in ɗauka ɗaya bayan ɗaya a hankali duk da yake ba mu da lokaci za mu yi a takaice muna fatan allah subhanahu ta'ala ya mana jagora allah ya sa shi ne hanya na shiga mu aljanna shi yasa ne wannan wato matashiya da shi wato abin da yasa ne wannan matashiya da yawa za ka gama wanda mutanen kirki a cikin ramadana ba sa son ma ramadana ta fita idan ka ga mutum yana fatan ramadana ta wuce to lalle akasin mutumin kirki ne Allah ka kiyashe mu shi yasa za ka ga mutanen kirki suna son su mutu a wato hanyar alkhairi wata rana baka Abdullahi ibn mas'udin fi maradin qabla mauti faqila la man alladhi yubkika ya abdullah qala abki li annahu asabani لأنبي لأنه أصابني في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد أكت يا عبد الله عبد الله بن مسعود me yasa kai na kuka bayan mun san irin abin da kai a da kai mutumin kirki ne kai ijtihadi kai sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kana wato hali na rashin lafiya kafin mutuwansa sai muka kana kuka sai ce wallahi ba wani abu yasa ne kuka ba na yi kuka ne ba don komai ba saboda ina wato tunanin ya za a yi mutuwa ta zo ta same ni a wannan hali na rauni ina kwanci a gidana ba ta same ni a hali na ijtihadi ba a hali na yaƙi a hali na wato ɗaukar kalmar Allah shi yasa abin ya bani sha'awa malam rabon da in zo nan in ji ni dai nan ne ina ga ƙila na fi shekara ashirin da biyar in shigo wannan tsokin abun mamaki da na shigo sai na ga waɗansu fusaku na mutane waɗanda suke mutane yake suna waɗansu dattijai waɗanda an tashi tuntuni muna bin su muna ganin su a wuraren alkhairi sai na gansu dama abin da ake so kenan ka riƙe hanyar Allah subhanahu wataala daga farkon ka har zuwa mene har zuwa ƙarshen ka Allah subhanahu wataala ya mana albarka Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya yanzu ramadana ta wuce sai mene ya kamata kowa ya tunani duka duka ba a wuce ko sati biyu ba a wuce ba ko malam an wuce sati biyu bai kai sati biyu da ramadana da wuce ramadana ba amma yanzu idan ka duba za ka ga kamar yadda malam ya kawo a cikin littafi yake cewa ba kaɗan bayan ramadana za ka ga eh, tariku salatu ya koma wanda yake wasa da sallah yana barin sallah ya koma ga barin sallansa abinda zai baka mamaki da farkon ramadana masallacin da nike sallah a angon bishar ranar na yi kuskure ban je da wuri ba duk da na samu sallolin amma na saba to in je kawai zan zan samu kowane yaushe na zan gauri a ciki ina zuwa sai kawai malam a waje ne sallah me yasa saboda zuwa ramadana amma yanzu kullum a ciki nake me yasa shedan ya zo ya janye mutane yanzu bayan ramadana za ka ga waɗanda suke wasa da sallah sun koma wasa da sallansu waɗanda suke cin riba sun koma cin ribansu waɗanda suke shan giya sun koma shan giyansu waɗanda suke wato me yake da suna saban Allah sun koma saban Allah kai malin ya ce a waɗanda ma suke shan taba suna shan wiwi waɗanda suke aikata ayyuka na sabo ka me yake suna sun koma dama wai kawai sun tsaya ne me yasa saboda ramadana ta zo kasa akwai wanda suke ganin akwai ayo cewa akwai bambanci tsakanin Allah Ramadana da Allah wato bayan Ramadana akwai bambanci a'a amsa shi ne babu bambanci tsakanin Allah Ramadana da Allah wato wato Allah guda ɗaya ne mun gano ko Allah shi shine yake wato a kowane rana a kowane zamani a kowane lokaci shi ne dai guda ɗaya ne Allah so da idan za ka bauta ma Allah subhanahu wataala ka bauta ma Allah subhanahu wataala wato da zuciyanka da kuma ruhinka tare da yaƙini cewa Allah yana ganin ka duk inda kake Allah subhanahu wataala ya samu dace insha Allah ba ta da ɓata lokaci ba duk da yake na san babu lokaci malam bai gaya min lokacin ba amma na san in lokaci ya yi za a ɗan wato min me ke suna birki za mu ɗan yi bayani na abin da ya shafi mai ke bayan ramadana cikin waɗansu wato faƙarat wato faƙarori waɗansu ababuwa waɗansu ba su ce guda biyar ko shida ba ababuwan da ke bayan ramadana ba su ce guda biyar ko guda shida ba insha Allah subhanahu na farko ya kamata a matsayinka na musulmi mumini ka ce ma za stafadtu au ma za na min ramadan me muka amfana da shi ko me na amfana da shi daga ramadana ramadana ta wuce sai ka tsaya sai kai makanka isabi me na amfana shi ramadana daga ramadana mala yace hana hanu nuwaddi'u ramadan mubarak بنهاره الجميل ولياله الأطرة ها نحن نودع شهر القرآن والتقوى والصبر والجهاد warrahma wal maghfira wal itqu minan nar yace ga mu muna ban kwana kun muna ban kwana daga ramadana ramadana ta tafi wata mai albarka wata da kowa yana cikin jin daɗi wata wanda yake ana ciyarwa masu masu dukiya suna ciyarwa to mun yi ban kwana daga ramadana ga muna ban kwana mun yi ban kwana daga watan qur'ani wata wanda yake sa mutane su ji tsoron Allah subhanahu wataala wata mai sa mutane su shiga hakuri babu fada a cikin Ramadan har manzo Allah ya ce wani in wani yayi maka wani aiki na asha ko sai ka ce inni sa'im kuma ko ne ni ina azim ba a san ai fada wata na jihadi da rahaman Allah a wata na gafara wata na yanta bayi daga wuta zuwa ina zuwa aljanna yace fa ma za janina min thimarihi yani a wazilalihi wariqa to mene muka wato samu daga cikin ɗiyan bishin ramadana abin da ya kamata kowa ya tunani kenan shin mun sami takawa din nan an ce akwai takawa ko kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaquna aka ce shine certificate din da mutum zai samu bayan ramadana sai kai tunani to wai na samu takawa din nan shin ni mai tsoron Allah ne yanzu yadda nake da yanzu na canza ko kuma na ci gaba da waɗannan ayyuka na ɓarna da nake yi kafin ramadana ramadana to ta gyara ni na ramadana na wuce na zo na ci gaba ya kamata kowa ya tunani وتخرجنا من مدرسة رمضان بشهادة المتقين shin mun fita da wannan certificate daga makarantar ramadana ya kamata kowa ya wannan tunani hal ta'allamna fihi sabra wal masabira ala wa anil ma'asiya shin kowa tunani ya gane cewa shin mun koyi haƙuri a ramadana mun koyi juriya a ramadana da yin da'a ga Allah subhanahu ta'ala da barin saban Allah subhanahu ta'ala wannan abin da ya kamata kowa ya tunani kenan har rabbaina an fihi anfusana ala jihadi bi anwa'i wa hal jahadna anfusana wa shahwatana wa intasarna alaiha aw na al'ada wa taqalidu sayyi'a shin mun raini mun tarbiyyanci zukatanmu akan jihadi a ramadana jihadin nafs da jihadi wato na abin da ya shafi sha'awa namu mun yi iyakan bakin kokari mun kautar da sha'awa na lokacin ramadana yanzu mun dawo muna bin sha'awan zuciyarmu ya kamata mu tunanin haka mun samu taimakon Allah akan zukatanmu koko al'adu da ababuwa na sha'awa da munanan ayyuka sirrin rinjaye mu yanzu bayan sallah ya kamata abin da kowa ya kamata tambaya kenan shin mun bi hanya na gafara ga Allah subhanahu wataala da ‘yantawa gaba da mutan waɗannan shi ne abu na farko da mutum ya kamata me yasa sai mala ya ce innahu madrasatun saboda ramadana makaranta ce Madarsatu imaniya makaranta na imani Allahu akbar shi yasa zaka ga lokacin sallah har zuwa yanzu ga kowa yana cikin imani saboda mene abin da muka ɗebo a ramadana Allah ka saba wanda ya koma ga wancan hali na jahilai Allah ka saba za mu ƙara koma ba Allah ka sa har zuwa tashin alkiyama mun zauna tutur akan da'a ga Allah subhanahu ta'ala tur da mutumin da bayan ramadana ya koma ga amalu sayi'a wato ayyuka muna na Allah kiyashe mu ya ce saboda ramadana makaranta ce na imani tana koyar da imani kuma wata tasha ce innahu mahatta ruhiyya litazawwud minhu lilqiyam al'am wata tasha ce ba tasha da take ɗaukar mutane daga nan gari zuwa gari a tasha da take ɗaukan mutane take gyara ruhinsu zukatansu da jikinsu gaba daya saboda su yi guziri wurin fuskantar ɗa'a ga Allah da sauran shekara gaba daya wata ɗaya ka samu wato karatu na ramadana da imani da ɗa'a ga Allah sai ta ce taimake ka wurin sauran wata goma sha ɗayan ka zama mutumin kirki ba kuma ka koma ga waɗannan ayyuka wanda suke na ɓarna ba Allah ke shi ya ce fa mata yatta'izu wa ويستفيد ويتغير ويغير من حياته من لم يفعل ذلك من رمضان في yaushe mutum zai ba a أستو yaushe mutum zai canza yaushe mutum zai zama mutumin kirki daga cikin rayuwansa bayan ya wuto daga ramadana a ce bai canza ba abinda baka yi a ramadana ba canzawa da yadda Allah ya canza ka ka zama mutumin kirki a ramadana idan baka gyaru baka gyattu ka ci gaba da wannan ayyuka na alkhairi to yaushe mutum zai gyaru akwai ranar mutum zai gyaru wallahi wal billahi akwai mutanen da a ramadanan ma suna sabon Allah a'a bari a sha ruwa zina yake yi to bari sai an sha ruwa sai je gidan zinan shi wani shan giya yake a ba zai yi da rana ba akwai waɗanda ma wiwi ne amma fa da ita yake karyawa Ƙila kila ka san wani a kusa da kai wanda yana sha ko taba ko wuri da ya ga an kyasa lagonin da shi in bai sha ba kawai an kare shi bai tashi wani kuma Allah ya taimake shi ramadanan sai ta wuce gaba ɗaya bai sha ba amma ana ce maka ranar sallah ta yi shi kenan kawai ai kawai ranar za a ci kare ba baka kawai Allah ka kiyashe mu Allah ka shiyar da mu yanda Allah ka shiyar da mu a Ramadana Allah ka sa mu zauna cutar har zuwa ƙarshen rayuwar mu muna kan musulunci muna mutu akan musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace yake cewa ai ka sani cewa kuma duk lokacin da mutum ya canza bayan ya ɗau alkawari kamar alkawari mutum ya ɗauko a ramadana za ka yi ma Allah ɗa'a ana fita ramadana sai mutum ya canza sai Malam ya ce to lalle ka sani inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza halin da mutane ke ciki Allah bai canza hali nasu da yanayinsu suna cikin jin daɗi suna cikin walwala hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai in sun canza abin da ke karan kansu in sun canza Allah shi ma zai canza ko fahimta in ko, ko uke kenan in kun yi sami mako in ka ga kana cikin bala'i to lalle ka canza daga da'a ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan shine abu na farko da zamu lura shi ne na amfana daga mene daga Ramadana ta karantar da ni takawa ni na zama mai takawa ta karantar da ni hanya na bin Allah subhanahu wata'ala a yanzu na canza daga yanda nake a Ramadana ko ina nan akan hanyar Allah abu na farko da mutum zai sa a zuciyarsa kenan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace yace abu na biyu wala takunu kallati naqadat ghazlaha ko idan ka je cikin sotu anfali ko isra'i anfali a isra'i anfal eh in yi so ci anfali a inda Allah ya ce wala eh, mai sa wa aufi bi adillahi idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha ku cika alƙawalin Allah me alƙawalin Allah za ku bauta ma Allah ba za ku yi shirka da shi ba alkawali na Allah ne kowa ya ɗauka? wa aufu bi adillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila inna allaha ya'lamu ma taf'alun ku cike alƙawarin Allah kar ku rika walwale ku ko wala tanqudul aymana imana ku ba'da da ha bayan kun kullace mun yi rantsuwa za mu yi kaza saboda Allah amma in mun ga wani abu sai mu canza kar ku yi haka in ji Allah kuma kun sanya Allah kafil ya zama mai lamun cewa tsakaninku Ya ce a karke ina Allah ya alamu ma la taf'alu ko eh, ma taf'alu Allah ya san abin da kuke aikata sai ce wala takunu kallati na da ghazl ahada mala abakar mamun domin Allah ya ji kanshi da rama Ya zo kan wannan aya sai ce Allah ya siffanta mutanen da suka ɗauka walwali alƙawalin da suka ɗauko kun sa alƙawali ne shine ramadana ta zo ka yi ɗan mara ka ji tsoron Allah saboda ramadana ta zo amma ramadana na fita sai ka walwale kai ma kaman kai ma Allah alƙawli a ramadana zaka ci gaba har bayan ramadana zaka zama mutumin kirki ramadana na zuwa sai ka walwale sai mallam abakar gumi ya ce sai Allah ya siffanta irin waɗannan mutane da suka ɗauki alkawari ga Allah suka canza ya ce sai ya siffanta su kaman mace ne wanda take mahaukaciya shi Allah a ayan da ke ga ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin kasan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya afdha min umma ma yabalukum Allah bikum wala yubayyinanna lakum yawm al-qiyamati ma kuntum fihi takhtalifuna yace wato yanda malam yayi babin sai ce to kada ku kasance kamar mutane ko wacce ta yi tukka ta walwale mace ce wanda ta yi tukka misali ta tukka zaranta don teme ne don ta yi saƙa ta ɗinka riga ko wani abu ko wani shimi ko wani abu sai bayan ta ɗinka ta ɗinka rigar nan sai ta zo ta walwale shi ta walwale ta walwale ta walwale ta walwale ta aje shi zaren nan zai koma yadda yake da ba zai koma ba kila idan ka ganta sai gashi riga ta ɗinka amma sai daga baya sai ta zo ta walwale me zaka ce mata kila ba ta da mene ba ta da hankali to haka wanda ya koma ga saban Allah bayan Ramadana zai kasance kamar mahaukaci Allah ka kiyashe mu yace yace in kunta mimman istafata min Ramadana wa tahaqqaqa fihi bi sifatil muttaqina idan ka kasance cikin wanda ya amfana da watan Ramadana ka amfana da karantarwar ramadana ka amfana da imanin da ka samu a cikin ramadana salloli da lada da ka ɗibo a cikin ramadana ka sami siffa na masu tsoron allah a ramadana fasamtahu haƙƙan ka yi azumi a watan ramadana da gaskiya saboda allah wa qumtahu haqqan kai qiyamul laili saboda Allah laili mene lillahi saboda Allah wa istahatta fi mujahadati nafsika fihi kuma kai mujahada kai kokari iyakan kokari wurin yakin zuciyanka ka hana ta abin da take so ka duba fa sai ka zo malam yau jiya ka ci ka koshi ka yi tatil kawai da dare sai aka ce kawai ka ana tana ai gobe za a yi azumi ana tashi da safe kawai malam sai ga azumi kawai ga yara malam kawai an zo an kawo wani abinci mai kyau malam ga nama kila jiya babu Allah ne ya koro kawai ga nama ga madara ga kaza Allahu akbar madara ga wasu irin abubuwa masu daɗi a gaban Allah amma sai ka ne ka yaƙi kanka ka tsora ka ji tsoron Allah saboda lafiya na kalau ba zan ci ba me yasa saboda Allah ya ce a kane daga fito alfiji zuwa mene zuwa gurubin shamsi kaga ka yaƙi kanka ko kana jin sha'awa mun gano ko amma ka danne ta saboda wane saboda Allah mala ya ce idan ka kasance cikin waɗanda suka samu wannan ta goma shi a cikin ramadana ya ce fahamidullah wallahi ka gode ma Allah ka gode ma Allah washkurhu da mambanci tsakanin alhamdu wa shukuru alhamdu da baki ko a shukuru kuma a ganshi a gaɓuɓɓanka ba kawai ka ce na gode ma Allah ba shi ko a ganka sa ma a za a ga ka gode ma ni'iman Allah ne subhanahu ta'ala idan an ga kana bautan Allah kana bin da'a ga Allah jikinka yana bin abinda wato zuciyarka ta kudurta ka gode ma Allah subhanahu wataala Ya ce to in ka samu wannan abu was'alhu thabat ala zalika hatta al lalle ka roki Allah Allah ya tabbatar da kai akan wannan hali har zuwa mutuwanka ya Allah ka tabbatar da mu a wannan hali na imani wa iyyaka ma iyakan min naqdil ghazli ba'da ghazli ya ce lalle ina na ina ka shaidinka ka shaidinka ina ka shaidinka akan walwale alkawali bayan an kulla alkawali an ɗauko za a yi ma Allah ramadana na wucewa sai muka canza to la ina ka shaidinka in ji malam ya ce a ra'aita lau eh, anna mar'ata gazalat gazlan fa sana'at bidhalika al-gazl qamisan aw sawban falamma nadarat ilayhi wa a'jabaha ja'alat taqta'ul khuyuta wa tanqaduha qaytan khaytan biduni sabab yace ba ni labari da a ce wata mata za ta zo ta yi tukka yadda ta ake tukka kamar za ta yi ɗinki mun gano nan ko ko za ta yi saƙa sai bayan ta yi haka fasan arbi zalikar gazo kamisan sai ta yi riga misali ta zo ta yi riga bayan ta yi tukka ta yi waye misali sai ta yi riganta mai kyau bayan nan sai ta zo kawai da ta duba rigan nan rigan ya yi kyau malam kawai sai ta zo kawai ta samu almakashi tana yanka shi tana yanka shi tana yanka shi ta bai da shi gunduwa gunduwa gunduwa gunduwa ba wani dalili ya ce fa ma za ya ƙulu nasu an ha mai ne za su kira ta mai za su ce mata inna ha majnuna mun gane ko malam yana yi ne akan mutumin da ramadana ya zo bayan ramadana sai ya koma yana saban Allah Allah ka kiyashe mu Allah ka tsare mu komawa ga ayyuka na alfasha malai cewa wato a ƙarƙashin haka ya ku bayan Allah akwai waɗansu abubuwa kaman guda biyu zuwa uku waɗanda suna daga cikin walwale alƙawali daga musulmi bayan ramadana na farko ya ce wato mana rahu min tadyi'in nasi lis-salawati ma al-jama'ati fi awwal yawm al-eid abinda muke gani na tozarta sallah wato sallah a cikin jami'i, sallolin farali musamman ranar idi akwai wanda za ka ga shi fa ranar idi fa baya baya alula ba zai ɓata rigan shi fa ka taɓa gani shi faran iri fa ba zai kawai ya yi cigayu ne ranan kawai ranan ya cigayu mana ya sa ka ba shi ya abin nan shi a ba zai tsaya a alola ba a idan mace ce ta ji an mata irin wannan mai sunan shi eh a wa eh hana sallah ai eh, na manta sunan shi wani abu dai eh? foundation ko da eh, wani wani fenti da ake musu a ranan tun daga safe hayyama ba za ta cire ba ranan kawai na nuna wa mutane ne ya ce wannan na daga cikin walwale alkawari da ka ɗauko daga Allah a cikin ramadana akwai da suke yin haka Ranan sallah ai ranan sallah sai magariba ko ko sai isha sai na cire kaya na tukun so kun sa akwai wanda shi fa rigan shi ba sai te wata fa bai wanke ta ba akwai shi wani sai te wata biyu wai shi ko a shi ba zai kawai zo in ya kan shi dan kawai yana dan gayu ya bi nan gurin da mutane suke a dan kalle a kalle shi ya bi nan inda mutane suke a kalle shi awwa ko da ma irin kari bai san abin nan iyakan dare tana yi sai ya cire ya aje ta to ranar sallah zai kawai duka yana wani alwaya na ta zo ta yankwani a to ce irin wannan ma shi ma alama ne na walwale alkawali wato a ranar sallah ko ranar iri mun ga ko ce fa ba'da imtila'il eh, masajid bil musallina fi salati tarawih lati hiya sunna yace kuma sai kaga a cikin ramadana mutane sun cika masallaci saboda sallar tarawih an cika masallaci saboda sallar mene tahajjudi an cika an cika a masallaci sallar tarawih kuma ga ita sallah ce wata ike sunna ko yace ba haka نراها قد قل روادها في الصلوات الخمس التي هي فرد ويكفر تاركها ga bayan sallah masallaci ta koma yar kaɗan da da azumi tana cika fal amma bayan sallah fa sai muga ga masallaci ta koma layi biyu layi uku kuma gashi wancan sunna ce an fi cika ga na farali kuma an janye me ke fara ya ce wannan ma na da cikin alama na warware alkawari so da haka mutane wato ana jan mana kunni ne akan ce da in mun ɗauko alkawari ne mu yi ma Allah da'a a kowane zamani a kowane lokaci a kowane wata babu bambanci tsakanin watan ramadana da watan da cike bayan ramadana Allah subhanahu wataala ya samu dace Ya ce na biyu bil aghani wal aflam wat tabarruj wal ikhtilat bainan nisa wa rijal irin kiɗe-kiɗe ɗin nan da waƙe-waƙe mala ƙila wani ya ɗan tsaya baya ji wani ƙila yana waƙe-waƙe ne yana zuwa gidan kiɗe-kiɗe wani gidan garaya wani gidan kaza irin waɗannan ga irin su kallace-kallace nan da ake sosai ɗin nan waɗannan za ga wani arewa 24 akwai mai ɗaya ma Eh? irin su zafafa goma ɗana, shi yana ɗaki ne kawai su zafafa goma suna rawan ma shi yana takawa kawai to amma da ramadana ta zo a sai dan bari kawai zuwa waɗannan waƙe-waƙe da inda ake sauraron waɗannan abun ya bari saboda ramadana amma ramadana ta wuce fa an koma fa eh, yanzu mu cancare mu cashe bayan ramadana to allah ramadana shine allah shawwal ka ji tsoron allah ka bari kawai masu zuwa gidan kallace-kallace da gidan da ake haɗa fina-finai da sauransu mun gano nan ko shi ma ya ce wannan na daga cikin walwale alƙawali ka da ramadana Ba ramadana ka cewa da yadda ake tabarruji mata kasiyatun ariyatun ko yadda ka ga abun ma abun mamaki jiya ina tafiya jiya na je wani daura aure sai ga wata ta sa ka sa riga Allah ya manzala Allah Allah ko manzala ce kasiyatun ga su da tufa amma ariyatun ko amma a buɗe wai bayan fa a buɗe yake ba? amma kuma ta fa sa rigan fa amma kuma ta sa wani abu kamar dan kwali wai sai ta dan yaka kuma tana wai dan wani abu ko tana dan ja kuma wai ko tana dan rufa nan ne kuma gashi a buɗe ne kuma ta ce to yi ma'anar shi haka mun gane ku? Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ce wannan alama ne na biyu na uku ya ce da waɗanda za a ga suna kama hanya zuwa hanya da ya shafi sinima da sauransu da wuraren da bai dace ba har ma za ga ana gogoriyo waɗansu kuɗi suke badawa suna zuwa wannan wuri duk waɗannan ababuwa ne wanda yake nuna me yake suna wato walwale alƙawari Allah subhanahu wa ya samu dace shi yasa yace ai wa iz ta'azzana rabbukum ko la in shakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lashadid ka tuna ai wa zkur ta'azzana rabbukum ka tuna lokacin da ubangijinku yayi shela cewa in kuka gode ma Allah in kuka godiya akan ni'iman da ni muku akan lafiya da na baka mutane nawa ne ba su ga ramadana ba amma kai Allah ya baka dama ka zo ramadana ka fita ramadana amma sai ka koma ga sabon Allah subhanahu wataala to Allah fa ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidanakum in kuka gode wallahi zan kara muku me godiya godiya shine Allah da ya baka ni'ima a ramadana ya baka lafiya ya baka ƙuruciya ya baka lafiya na bautan Allah subhanahu wataala wani na can akan gado a asibiti to da ka samu haka kila Allah ya maka dace da lailatul qadari bayan ramadana sai ka cigaba da godiyan Allah in ka cigaba da da'a ga Allah subhanahu wataala ka gode ma Allah kenan amma in ka kafirce ka koma ka butulce ka koma ga sabon Allah shine juhudun ni'ima kayi kamar musu ne ga ni'ima kayi mutunci ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu abu na uku ya ce wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin abinda ake so ya kai dan adam abinda ake so ya kai mumini ya kai musulmi mai tunanin zuwa aljanna bautan Allah fa ana yi ne fa har ne zuwa wa abu da rabbaka inji Allah ko hatta ya'ti yakal yaqin malam ka ci gaba da ka bauta ma ubangijinka har ne zuwa maka malamai suka ce ne shine mene malam al-maut malam babu ranar da zaka ce a yau zan bauta ma Allah gobe zan dan saba ma Allah mun gano ko in mutum ga ganshi fa idza rakibu fil fulki ko da'u Allah mukhlisina lahu din sai Allah ya ce falan ma jahum ila ila albarri idza hum yushrikuna in sun su a cikin jirgin ruwa ka san yin da jirgin take tafiya haba sai ga saboda ana tanan ba a tanan a nitse ana kowa yana tanan ya nutse kare ya mutu sai ana astaghfirullah subhanallah Allahu akbar ai ta addu'a mene saboda Allah ya kai mutane amma ana zuwa kan wurin mai yake suna tudu Allah ya tsayatar da su ga mutane kawai sun kowa mene na tuna malam 2019 eh, eh, allah ya mun eh, abin nan da zuwa maka ana ci ana dan abin nan a cikin jirgi ana shiru ana dan a dan soto ana dan soto sai aka ji kawai aka ce tofa ana zuwa bahar mali aka ji kawai abin nan na haka haka yana ja a sai aka lambai kallahu allahumma lambai a <laughs> Da an manta kawai an koma kawai an koma wato kawai ana ta labari ko ana ta harkar da wani abu na kawai an ji jirgi ya nutsu kawai mala tunda an ji kawai ta fara kaka kaka sai aka fara labbaik Allahu labbaik kuma da an ji shiru sai a koma kawai to ji kenan to a wa abu da rabbaka hatta ya atiya kalakin shi bautan Allah ana yi ne har wato mutuwa ta zo maka babu ranar da za ka tsayawa ba bautan Allah Allah su wanda ta'ala ya samu dace nake haka za ya ji an ya kuna abdu haka ya kamata bawa ya kasance da yake da suna wato mustamirun ala lahi sabitun ala shar'i ya doge ya dage akan da'an ga Allah subhanahu wataala ya tabbata akan shari'a na Allah subhanahu Ta'ala, akan addinin Allah kada ya zama irin eh, tuba da ake cewa ne tuban mazuru ko eh an kama shi ce wallahi ba zan saki ba yana tsallakawa sai kuma ya saki a'a ba irin wannan ba mutum ya dage tutur kawai yana bautan Allah subhanahu ta'ala me yasa ce a ah, bal ya alama annan rabba ramadana huwa rabba baqiyatu shuhur kuma ya kamata ya sani cewa Allah ubangiji ubangijin ramadana shine fa ubangijin sauran wato watanni guda goma sha ɗaya da suka rage in ka ce za ka yi bautan Allah a ramadana ka ƙi bautan Allah a sauran ka saba ma Allah a sauran wata guda goma sha ɗaya ai baka san ran da Allah zai kama ka ba zai iya ɗaukan wato ya ɗauki ranka kana cikin sabon Allah ya zaka ci mishi Allah ya shi au fi makanin fi makanin duna akhir ko ka ce a ai zan bauta ma Allah anan wurin anan wurin ba zan bauta ma shi ba ka sani Allah subhanahu wataala ta'ala shine ubangijin kowane wuri ko ka ce a'a zan kasance au ma'a qaumin duna akharina zan kasance mutumin kirki tare da waɗannan in kana cin ustazi sai ka zama ustazu ka kaɗan abu na assalamu alaikum kaɗan dage wandon ka bana amma kuma ka je kuma can kawai sai kuma a ganga kuma a gidan giya inna lillahi wa inna ilaihi mun gano nan ko a mutum ba haka ba haka ake so mutum ya kasance ba me yasa Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka sai ce wala tazagaw ko ba ka ne ka tsayu ka daidaitu ka tsaya ka istiqama nan daidaituwa a kan da'a ga Allah subhanahu Ya ce ka tsaya ka ka daidaitu kamar yadda aka umurce ka kan da aka ga Allah subhanahu ta'ala, ka Allah ya ce manzan Allah subhanahu wa ta'ala. wa man taba ma'aka da duk wanda suka tuba tare da kai Allah subhanahu ta'ala ya samu dace shi yasa a cikin wata sura Allah ce fastaqimu ilaihi wastaghfiru ko eh ku daidaitu ku tsayu akan hanyar Allah subhanahu wataala kuma ku nemi gafaran Allah subhanahu wataala kuma ka sani cewa idan ramadana ta wuce to ka sani akwai waɗansu ababuwa na nafilfili wanda za su ka tuna maka ramadana fa hunaka siyamun nawafili akwai waɗansu azumi azumi wanda akan yi na nafilfili ba ba'da ramadan ka sitati shawwal akwai azumin wato shida da ake yi na watan shawwal waɗansu mu duk gama yanzu ko fa waɗansu kuma suna kai mun gane ko waɗanda ko ba su samu dama Allah ya ba su daman yi su ma za su ka tuna ka bayan ramadana ana son kai waɗannan bayan nan wal isnai wal khamis ana azumin ranar litini ana azumin ranar alhamis wal ayyamul bidi ko da waɗa kwanukan da wato eh, wata ke yin haske sha uku sha hudu sha biyar duk suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin azumi a ciki bayan nan azumin ashura da azumin arafa duk waɗannan bayan ramadana ya kamata ka ci gaba da yin su mun gane ko baka san ran da Allah zai karɓi ranka ba kuma ka sani cewa idan ka baro qiyamul laili da tahajjudi da da da make tarawihi a ramadana bayan ramadana ai eh, qiyamul laili mashru'un ba haka bane ai shi tsayuwan dare ma ai an shar'anta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai yake wajibi amma mu shari'a ne in ka samu dama ka yi baka ji inda Allah subhanahu wataala ke yaban bayan Allah ba mumine a cikin alkur'ani eh yake ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun ko wa fi amwalihim haqqun lissa'ili wal mahrum Allahu akbar Allah ka samu ciki yace wallahi a cikin sa'o'in dare kaɗan ne suke bati, sukan tashi su ta salloli lokacin sahur ko zaka same su kawai suna ta istighfari ne wa fi amwalihim a cikin dukiyar da Allah ya ba su dukiya dukiyar da Allah ya ba su haqqun akwai haƙƙin da suke cirewa ne sa'il wal mahrum ga wanda ya tambaya mun da yazo dan Allah ka taimake ni babu abinci a gidana sukan bashi wal mahrum akwai wanda shi kuma an haramta mishi roƙon ba zai roƙa ba sukan ba irin wannan sukan gane shi amma yanzu ba ma ganewa ya kamata a matsayin ka da mumini musulmi kar a gane cewa akwai wanda zai ce dan Allah ka bani akwai wanda wallahi ba zai taɓa tambaya ba muna masallacin kofar doka cin azumi kowace ne wani kawai barke da kuka kawai mala maka ce lafiya ce da Allah kai haƙuri wallahi tallahi yau banda abin da zan ci kokon da zan sha yaro na yaji ya karɓo wallahi ya zubar ni da iyalina shi yasa Allah ya saka musu wanda alkhairi milawan ta magana da shi wa na ji an ce masallacin suna kokari kuma nan an ce an cikin kuna kokari Allah ya sa ku aljanna wato an gaya min irin kokarin da ake mala idan na je almanar ko da ke su masu kuɗi ne ko masallaci almanar idan na je za mutane za kawai har almaji kawai tan kawai zai abin shi kawai ko za kawai an kawo me son shi shi na ehm, yake cin shi a ce ce kawai ba irin wannan na takardan ba malam na roban mai rufewa da cokali da komai da nama da da da da kosulo da ko za kowa zauna ko idan aka kira sallah malam mu ba mu sai mun yi kamar minti goma ko ba sha biyar kafin mu fara sallah ana kiran eh, sai an yi kat kuma malam abin yake bani mamaki malam san daga inda ke abincin ke fitowa ba wallahi abincin sai ya kai har isha har isha kuma wallahi sai ya kai nama da komai za ga mutum wanda Allah bai bashi wa talaka in ya je dan dauki ɗari biyu ba iyali a gida sai shi ya je can ya ci kawai abin ina ga wani ma in ya je ci zai ci har da na sahur ne kawai abin wallahi to ya zai to malam abin da yasa na kawo wannan shine a matsayin ka na mai wadata ka rika duba da wanda zai zo ce dan Allah taimake ne ba shi lisa'ili kenan al-mahrum akwai wanda shi ba zai roƙon ba shi ma ka duba yana da bukata dauka ka bashi Allah subhanahu ta'ala ya samu dace abu na hudu malam yake cewa likulli amalin shiratun shiratun wa likulli shiratun fitra kowane abu yana da lokacin shi ka sani cewa dama manzo Allah ce sittun qabla sittin ko ko hamsun qabla hamsin yace kowane abu aiki da ka sani a cikin musulunci yana da wato lokacin shi yana da lokacin da mutum kan yi shi cikin kowa da nishad. akwai kuma lokacin da aiki a wato a cikin bautan Allah yana kasancewa mutum yakan yi cikin mene da'afa wato yana cikin rauni to wato ma'ana ka ci ribar lokacinka ka ciki ribar damanka kafin rashin damanka ne ya zo mun gano ko me yasa yace wa fil hadisi sahih inna li kulli amalin shiratun wa li kulli shiratin fitra faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad ihtada ku sani kowane wato aiki na bauta a cikin musulunci mutum ya kamata yi shi lokacin da yake dama ya da lokuta biyu akwai lokacin da mutum yake da nishaɗi da ƙarfi a kogon lokacin da zai same ka kana cikin hali na rauni to idan Allah ya taimake ka kana yi aiki a wato lokacin da kake nishadi da samartakanka to insha Allah Allah sai ya taimake ka ko bayan ka tsufa idan baka yi wannan abu ba ba za ka ji daɗi ba sai ce faman kana fitratu ila sunnati faqad da. duk wanda fitratuhu fitra anan wato da'af wato rauninsa duk wanda lokacin da ya rauni lokacin da ba yi da ƙarfi na bautan Allah kamar yadda yake da Allah kuma sai ya taimake shi ya sa mishi wato zuciya ya sa mishi son Allah din ya sa mishi son bautan Allah a lokacin da ya tsufa to wannan ya shiryu Allah ka sa mu cikin waɗannan muna muna muna da samartaka mun tsufa mu kasance duka muna kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in kana ila ghairi zalika faqad halaka idan ko mutum sai da yazo zo ya zo tsufa sai bari kawai sai bar kuma hoton Allah da ya dako to wannan kuma wal iyaz billahi Allah ka kiyashe mu shi yasa wato me yake suna ibn qayyim al-jawziya Allah ya mashi rahama yake cewa wato ah, fatahalil fitrat lisaliki na amrun lazimin labudda minhu faman kana fitatu ila muqarabatin wa tasdirin eh, wa lam tukhrijuhu min fardin duk wanda wato rauninsa ta kasance ya wato ga kusancin Allah da daidaituwa ga wato da'a ga Allah rauninsa lokacin da ya tsufa bata fitar da shi ta hana shi ba da farillai da duk abin da ya waje ba a gare shi ba kuma wannan wato raunin nasa ko tsufan nasa bata fitar da shi ta kai shi ta shigar da shi zuwa ga aikata haramu ba ya ce rojiya lahu an ya'uda khairan mimma kana ana fatan zai koma fiye da wato cikin alkhairi fiye da abin da ya kasance wato zai samu gwaggwabin lada kuma zai haɗu da Allah subhanahu wataala wato haɗuwa mai kyau Allah ka haɗa mu da Allah haɗuwa mai kyau yace a ah, ma annal ibada al muhabbiba ila Allah subhanahu wataala ta'ala hiya ma da ma da ma mal abdu alaihi duk da yake cewa dama abin da aka sani shine wato ba wato bauta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi sani Allah ya fi so ita ce wanda mutum ya dawwama akai ko mun kankantanta mun gano ne ko ko mun kankantanta ka dawwama kana yi ko mun kankantanta Abdullahi bin Umar bin Khattab ya ce yace ka waɗannan zukata da ka sani inna li hadhihi alqulub iqbalan wa idbaran zuciya da ka sani ta da wani irin sifa guda biyu akwai lokacin da zuciya za ga tana son addini tana son bautan Allah komai kawai ta sa maka kawai kana jin kawai kana son ka bauta ma Allah akwai lokacin za ga kawai zuciya ta sa maka sala ga barin bautan Allah sai ce to shawaran da Umar bin Khattab yake badawa yace fa idza aqbalat fa khuduha bin nawafili lokacin da zuciyanka ta zo tana sabbautan Allah kawai kawai kake zo kai ko ina ko ina ne Allah yake me za a yi ma Allah to wannan lokacin bayan ka ba da farali lalle lalle ka hada da na furfuri mun gano ko ya wa idza adbarat lokacin da ko ta juya wannan zamma din da wannan ta sai kasala ya zo maka to abinda za ka yi shawa ya ce falzamu hal fara'id sai ka lizimce ta da farali lokacin da ka samu kasala ka samu rauni kakka sake kai wasa da farali farali wajibi ne amma lokacin da ka samu dama kai farali kuma kai mene kai wajibi Allah subhanahu ta'ala ya samu dace abu na biyar na kusa da na karke kenan ko na karke yake cewa alaika bil istighfari wa shukuri bayan ramadana ana son mutum ya ci gaba da yin istighfari da gode ma Allah subhanahu wata'ala me yasa saboda ya raya shi ya yi wata ramadana lafiya bai karɓi ransa ba ya ba shi dama ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ciyar ya yi sadaka har ma ya yi mashi ta goma shi ya sami wato lalatu qadari me ya rage masa kawai sai ya ci gaba da istighfari ha wato a lokacin da Allah zai karɓi ransa ya ce aktiru min al istighfar lalle ku yawaita yin istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah muna neman gafaranka Allah ka gafarta mana zunubanmu yace fa innahu khitamul a'mal domin shi istighfari yakan zo ne wato karken cika ne na ayyuka me yasa yace ka salati kaman sallah kana gama sallah kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah me zaka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ana son wato karken aiki a bi shi da mene da istighfari kana gama sallah zaka ce istighfari ko yace wal hajji haka shi kanshi aikin haji ko بلا شفا إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من وإن كنتم آه لا لا يا لا لا يا شيخ وإن كنتم من قبله لمن الضالين <laughs> <laughs> سيتي ثم أفيد من حيث أفاد الناس واستغفر الله قاسم آه، قال ما أنا هيك أوف الإفادة لا ما أيش كنا كمان dan jai da ofin ibada aishi ai aski kaga an gowa aiki sai yace wastagfirullah shikenan kai ku ne magafaran Allah to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 abu na farko kenan istighfari yana kawo ruwa Allah sai ya sa ruwa sama te ta zuwa wani ruwa wayun yumdidukum ya shimfiɗa muku mene bi amwalin dukiya istighfari kai ta istighfari malam wallahi in kana neman kuɗi malam yana cikin istighfari kana neman ƴaƴa baka da shi yana cikin istighfari kana neman kujerar aikin haji yana cikin istighfari duk abin da kake nema gafara istighfari kuma kare ne ya yubdirkum bi amwalin wa banina da ƴaƴa ko waje yaj'alakum jannatin waje yaj'alakum anhara Allah sarki sai ganka ka ganka wala ka da waɗansu gonaki kawai gonan kifi gonan kaza gonan kaza gonan kaza kaza duk ga sunan kawai Allah subhanahu wa ya samu dace to wannan na daga ɗaya daga cikin ne wato istighfari yace wata rana bari ji wata rana ah, Umar bin Abdulaziz da sallah ranar sallah ya aika da takarda ilal amsari zuwa ga waɗansu garuruwa birane waɗanda suke ƙarƙashin wato mulkinsa a matsayinsa na khalifa ya amurhum bi khatmi shahri ramadana yana umurtan su saboda wato cika da ƙarike watan ramadana azumin watan ramadana bil istighfar tunda mun ƙare watan ramadana abin da ya rage mana bayan ramadana bi ta istighfar ya ce musu was sadaka bi ta ba da sadaka wa ya ce ce qulu kama ƙala abukum adam ku faɗa ku rika faɗi kamar da baban ku Adam eh, eh, wato annabi Adam ya faɗa rabbana zalamna anfusana ya Allah ya ubangiji mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya Allah in baka gafarta mana ba ya Allah in baka yi mana rahama ba ya Allah za mu kasance cikin hasararru a cikin wasiƙan da ya aika zuwa waɗannan birane ya ce ya umarci mutane wato mutane duka su yi ta istighfari ya ce bayanan ga waka ma qala ya ibrahim annabi ibrahim yace wallazi huwa yut'imuni wa yaskin wallazi atama'u mene an yaghfira li khati'a khati'ati yawma yawma din ko kuma shine nake fata nake tsammani ne wato ya wato gafarta mini mene wato zunubi na ranar sakamakon ran tashi alkiyama makin. kuma haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na kai wato a insha Allah Aa, ah, ko muna da lokaci malam insha Allah wa karke wani ya ce a'a wato <laughs> Allah subhanahu wataala ya samu dace a karke wato abu na karke wato wakafa na karke abin da ya kamata bayan ramadana kowa da ni da kai da kowa da wanda ke ji na a gida da wanda ma yake can wannan yana saurare na bai shigo nan ba hal qubila waƙi wa qiyamuka amla shin an karbi ka shin an karɓi ƙiyamin lailinka ko ba a yi ba a ga mutum kan wani lokacin ramadana ana ta sallah da ana son a yi kawai da mene da ikhlasi ko da sai dan ya ce ka kana yi saboda wani duk wani ya ji kai banza da shi kai tai kawai saboda Allah shi yasa waɗansu suna ganin na daga cikin ma irin tahajjudi da ake da sauransu wato wato kurewa matuƙa wasu suna ganin kurewa matuƙa na yi saboda Allah waɗansu su za gaba ba ma sa sa abin wasu za gaba sa sa ba sa sa speaker saboda kasu da mutane kawai in dai kawai lokaci yayi kawai aka tanji aka danji alama an fara aka dan speaker kawai sai aje kawai su kawai tsafar kawai suna tsamaya saboda khalisan lillahi wajhil karim kawai saboda suna yi saboda Allah subhanahu wataala ka san idan kana tare da Allah kana irin waɗannan sai ga shedan na zuwa wurinka don ya samu kariya abu na ƙarke da za mu tunani shine mai tunanin cewa lalle an karɓi azumin azuminmu tsayuwanmu sadakoki da muke a ramadana ko ba karɓa ba yace ku sani cewa inal faizina fi ramadan kanu fi naharihim sa'imuna talun masu babban rabo Allah ka sa mu cikin su a cikin ramadana sun kasance a rana a yinin ramadana za ga suna azumi suna karanta alkur'ani ramadana ya kake gani mallan da kaje masallaci kuma za ga alkur'ani shi a juyo saboda ba wasa saboda kafin ramadana yanzu ka ce alhamdulillahi rabbil alamin in ka kira za ka ga wato harafi guda ne goma sha tara kana da lada nawa ɗari da amma a ramadana kai ai ba a san iyakar ladan ba a ramadana ninki ba ninki ake ninkawa za ga kowa da alkur'ani a yinin ramadana shi ya ce masu babban rabo ya gansu suna azumi taluna kuma satuna ta tilawa alkur'ani da ramadana wa fi layalihim sajiduna raki'una buka'un idan kuma dare yi za zagon sun tashi sa ta salloli kawai sa ta ruku'i sa ta cikin tsoron Allah da dare wa bil ghurubi wal ashari tasbihun wa tahlilun wa dhikrun wa istighfarun idan kuma rana ta ta fake wato idan rana ta fada za ka su suna ta istighfari za ka suna ta tahalili suna ta zikiri suna ta wato istighfari suna ta tasbihi duk wata ce matar ku babu min abwabil khairi illa wala juhu a ramadana ka ga ba wata kofa cikin kofofin alkhairi da za su bata sai sun shige ta in dai akwai alkhairi anan da an zo an ce kaza ginin masallaci a ce ganawa za a yi kaza wata ba ta lafiya zai ce ganawa da me ramadana to yanzu bayan ramadana mun ci gaba ko mun tsaya sadaka nawa ka mutum nawa ka gani makawo wanda ba yi da shi yana neman taimako ka ba shi bayan ramadana mun gano nan ko to sai yake cewa to su waɗanda mutanen kirki waɗanda Allah ke karɓan wato su da tsayuwan daren su a ramadana su ne waɗanda suke dogewa ta bayan ramadana suka ci gaba daga abin da suka ɗauko daga ramadana yadda suke tsoron allah daga ramadana suna salloli a kan jami'i ramadana suna ba da haƙƙin iyalinsu haƙƙin wato yake sa maƙwabtansu haƙƙin kowa da yake kewaye da su a ramadana haka suke ba da bayan ramadana irin waɗannan ana fatan allah ya karɓi ne ya karɓi wato me suna azumin su ya karbi wato qiyamul lailin su Allah ka sa mu cikin su yace faqad kana salafus salih magabata mutanen kirki daga cikin sahabbai da wanda suka biyo su sun kasance salafus salih yahmiluna hamma qabul al a akthar min al-amali nafsuhu idan sun yi aiki sukan himmantu akan su ta tunani kai anya an karba aikin nan tunaninsu na an karba aikin har yakan yakan fi ma aikin yawa yaushe ka taɓa zama kai tunani bayan ramadana ka ce kai anya an karɓi azumi na kuwa ka san shi bawan Allah mumini yana wato yana bauta ne bainal khawfi war raja ba za ka ce al khawfi kawai ba ko a raja ni kawai shi ke, a ni dan aljanna ne kawai a yanda hawa mun muto malam hawa kai irin wannan sallah da muka yi irin wannan katin alqurani ai kawai muna jira ne kawai mu shiga kawai eh kawai mu mutu kawai mu shiga aljanna kamar wanda suke cewa in sun yi kaza wai suna bin Allah wai abin nan ko in sun wata salati kawai kai a ita salati nan ba ta da iyaka wai har ma suna bin Allah mene to albashi Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu to me yake suna su waka suke ce asalafus salihina suka himmantu suna tunani hakkuka suke yi akan an karba ko ba a karba ba kai barkaji yake cewa Ali bin Abi Talib yake cewa kanu laqbul al-amali ashaddu ihtimaman min al-amali wallahi karban aikin tunaninsu na an karba aikin ya fi himmantuwa ya fi wato shigaransu akan fiye da mayin aikin tunaninsu an karɓa ko ba karɓa ba me yasa ali bin abi dalib yace ai alam tasma'u qaulallahi azza wa jalla innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina kaji abin da suke tsoro ai Allah ya ce innama malam malaman na hauko suka ce innama littaqsid kawai wato a takaitan takaitawa ana karɓan aikin kawai almuttaqina ne kawai innama litaqsidi yataqabbalu Allahu min almuttaqina shi Allah yana karban aikin almuttaqina wato masu tsoro Allah Allah ka samu cikin su abinda Ali bin Abi Talib yace yin Fudala bin Abi da yake cewa li an akuna a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habatin min khardalin ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha yace wallahi da a ce ina sanin Allah ya karbi wani aiki nawa guda daya ko da kwatankwacin ƙwayan zarra ne wallahi ya fi min alkhairi da a bani wannan duniya da duk abin da ke cikinta me yasa ya ce li anna Allah azza wa jalla ya qulu inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin cikin mu don Allah ya zauna ya ta tunani cewa ko an karbi azumin wata Ramadana sa ko a karba ba wani ma ko shi Ramadanan ko ana gobar ranar tunda aka samu karin kawai karin kwana ya ta tsaki kawai kawai da Allah malam kaza kai ai wasu kuka suka yi ta yi in ga maka ya ma za a yi su bari ta wuce ai ɗaukar ƙur'anin suka ta suna ta yi kawai wani kuɗin shi ya ɗauko ya ta bayarwa saboda kada ranar ta wuce kuɗin shi ta rabarwa kawai ranar kawai amma shi wani kawai na ya zo ne kawai da Allah kuma dana kawai ta ta wuce kawai mun gaskiya ma nan ko ba sallah kawai mu zauna Allah subhanahu wa ya samu dace a cikin minti biyu malam da Allah ya ci ya kawo a karke sai kawo alamomin karban aikin alamomin karban mene aiki alamomin karban ya ce alamatu qubulul amal na ɗaya alhassanatu ba'ad alhasana ana son ka bi kyakkyawa da kyakkyawa mun gano nan ko kyakkyawa da kyakkyawa ka yi kyakkyawa a bayan ramadana shawwal zulka'ada zulhijja har zuwa almuharram safar rabil awal duka har ramadan ta zagayo shikenan kai ta kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki babu yankewa wannan alama ne na mene na Allah ya karba wato aikin ya ce fa inna ityamul muslim ba'da ramadan bi ta'a wal qurbat wal muhafazati ala al mafrudat domin shi musulmi idan ya in ya zo da ayyuka na alkhairi na da'a da kus ayyuka na kusantuwa zuwa ga Allah da kiyaye farillai bayan ramadana dalili ne akan cewa Allah ya yarda da wannan bawa wa idza radiyallahu uh, anil abd idan kuma Allah ya yarda da bawa waffaqahu ila amali ta'ati wa tarkil ma'asiya sai kaga Allah ya datar da shi da mene ayyuka na da sai ga ya bari da yana yi har ma a cikin a cikin alqur'ani ta inna yake sa uh, yake sa uh, yuhibna sayat menene innal hasanati yuzhibna sayyi'at akwai wanda za ga ramadana ta zo ta gitta shi da mutumin kawai ne mutumin sai a hankali ne amma ramadana tana zuwa kuma ta gitta shi bayan ramadana kawai har zuwa mutuwar shi ya gyaru shi ma wannan ana fatan an karɓi ne an karɓi aikin shi Allah ka samu cikin wannan ya ce abu na biyu in shirahi sabiri lil ibada sai kaga bayan ramadana bayan ramadana bayan ramadana sai ga Allah ya buɗe zuciyanka kawai ya sa mata kawai son addini Allah ya sa mata kawai son kai ba abin da kake so kawai sai da'a ga Allah subhanahu wataala wa shu'uri bi lazzatin da'a kawai ka ji kawai kai ba abin da kake so sai kai ma Allah da'a ina za ni masallaci ina za ni bada sadaka ina za ni sada zumunci ina za ni yi wa wana da'a ina za ni kyauta samun makwabta shikenan wannan ma alama ne na an karɓi aikinka a watan ramadana alama ne ne na karɓan aiki mun gane ko wahala watan iman da mutum ya ji zaƙin imani shi kawai duk abin ya saban Allah ba ya so wal farahi bi taqdimil khairi wal farahi bi mujanibati sharri ya ji kuma yana jin daɗi in ya kaddama da wani abu na alkhairi idan kuma duk wani abu na sharri in yana jin daɗi ya ne sanci duk wani abu wanda yake na sharri haisu annal mumina huwa alladhi tasarra hasanatahu wa a sayyi'atahu hatta inda mumini zai ji duk abin da yayi na alkhairi sai ji na jin daɗi duk abu yake wanda yake ba na alkhairi bane na shari sai ji kai baya san shi baya san zuwa gare wannan alama ne na na biyu na uku sai ce at-tauba zunubi. adh-dhunubi tuba daga mene daga zunubi al-madiya zunubanka wanda ya jama'a an ce shur'ut taubati annadama ala alama fat ko wani ya tu Allah ya uda ila zambin ko ba ko ne shirɗar tuba ne mutum ya nadama ga abin da ya wuce kai masaki insha Allah ba zan ƙara ba me yasa ma nayi me yasa ne ya Allah ka ya Allah Allah na tuba Allah ka yafe mani ka tuba kuma kai niyya a zuciya ba ƙara koma zuwa nan ba fi ma baki alaihi min umrihi ko ba ko ne to ita ma tuba mutum ya zama na kila bayan ramadana ramadana ya shiga ramadana da ya tuba daga abin da yake ne na ma'asiya kuma na ramadana sai ya ci gaba sai gama bai koma ba shi ma wato me yake suna wannan wato ya ce ah, ah, min azamin alamat addalat ala ridallahi ta'ala shi ma yana daga cikin wato alamomi manya-manya da yake nuni akan cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda mutum abu na hudu wanda shi ne na kusa da na kusa da na ƙarke alkhawfu min adami qubulil amali mutum ya ji cewa ya ta bayan aiki ta ta tsaye ya ta tunani ya ta tsoron ko an karba ko ba karba shi ma alama ne wannan na an karba aikin ka ka ta tunani Allah ya karba ko bai karba shi abin da Allah yake so shi fa Allah fa ku ba ka gani an ce in baka da lafiya sallah ma kawai ka rika me yake so imani ko shi abin da kawai ka kaskantar da kai ga Allah kawai shi abin da Allah yake so baka ji Allah ana ana ana ana ana yaƙi ma ana sallah ba ana yaƙi kawai ana kawai ana ana yaƙi kawai ana sallah kana kawai kana sallah in sallah ne imani kawai da nan kawai ina ruku'i sa ina ruku'i da nan ina sujada kawai shi abin da Allah yake so kenan mun gane nan ku? so shi Allah yana so kai ka kankantar da kai gare shi yasa ya kawo mana sauki an an ce kana tafiya ka ka sha azumi in kana tafiya kai sallah guda biyu wato me ka za kasaru duk wannan wato abu ne na Allah subhanahu wa ta'ala wato sauƙi daga Allah subhanahu wataala ya ce to khauf tsoro ma na tunanin an karɓi aikin ka ko ba karɓa ba shi ma ya fi hada shahrul karim ga wannan wata mai girma mai albarka faqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim sahabbai manzo Allah sallallahu sun kasance aminci a wato idan Allah ya tabbata gare su yas'aluna Allah alqabula sittata ashhurin bayan watan ramadana sukan tsaya sai ta roƙon Allah Allah ka karbi azumin mu ya Allah ka karbi azumin mu sukan ta yi har wata shida har na tsawon wata shida suna roƙo saboda malam in Allah ya karɓi azumin ka wallahi ka samu ta goma shi ballantana a ce ka yi dace da wato da ya lailatul qadari Allah ka samu dace abu na biyar ya yace algiratu lidini kishi ga addini Wani iya billahi yanzu wadan sun kasance za a ci mutuncin addini ba zai taɓa bata musu rai ba to waɗannan gaskiya akwai akwai lauje cikin natsi naɗi akwai suna da question mark alaman tambaya wanda yake an ci algira liddin kishi a addini kakka yadda a keta addini ba kai magana ba kakka yadda a cikin ci mutuncin musulunci ko wani mai mutunci ko malami ko kaza kawai saboda sarrai ka tsaya wasu suna yi kawai saboda haka ne ko a zo a keta addinin musulunci ko a keta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai inda karfin kai kare duk wa mutum ya kasance yana da wannan kishi ga addini alama ne na karman ne ne aikansa shi yasa yake cewa wato algiratu lidini wal ghadab idan tuki hatta hurmatullahi, kuma mutum ya fushi in an keta alfarman Allah wal amr lil islami harati wa badl juhudi wal mali wa eh, fi da'wati ila Allah ko mutum ya kasance wato yana bazzala kokarin sa wurin wato ah, ci da eh, wato eh, wurin ɗaukaka kalman Allah subhanahu wa da dukiyansa da tunaninsa da ƙarfinsa sai inda karfin sai kare wannan alama ne na mene na Allah ya karɓi wato me yake suna um, aikinka abu na karke insha Allah sai ce almuhafazatu ala salati bi sifatin khassa mutum ya doki ya kiyaye salloli ya kiyaye sallah da irin siffanta cikakken siffa keɓantaccen sallah siffa manzo ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli to wallahi mu rika sallah irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka kiyaye sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana ake sallah to insha Allah alama ne ita wani mene na karban wato me yake suna ayyuka haisu annaha al-ahad ta yadda mun san cewa ita al'ahad ne ko alƙawari ne kowa ne ba alƙawari ne muka ɗauko za mu yi Allah sallama za mu yi bautan Allah ba za mu haɗa shi kowa ba ya ce a ita al'ahadun lazi bainal muslimi wal kafir alƙawari ne da ke tsakanin musulmi da kafiri abin da ta bambanta mu da kafirai kenan kuma ita bane duk wanda ya bata faqad kafara wanda ya bar sallah ya kafirta ita ce ko al'ahadun lazi bainana wa bainahum salah alƙawari da ke tsakanin mu da kafirai shine sallah ka tawaqaha ka fara wanda ya bar sallah ba ya kafirta to idan za ka zo da sallah ka zo da ita da cikakken siffanta abinda ake cewa kenan faman dayya'aha falib fa huwa lima siwaha adya'u kama qala al-faruq to lallai ka sani cewa duk wanda ya tozarta sallah wanda bai ba da sallah da yanda take ba to lallai wato me suna shi wannan shi ne mafi tozarci a wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda wato me yake suna Umar bin Faruk radiyallahu anhu yake yace fa kaifa yaqbalu Allah min abdin ta yaya Allah zai karbi bautan bawa ta yaya Allah zai karbi siyamihi yamihi aliminsa wa qad hajara al masajida bayan haƙiƙa ya ƙaurace ma masallaci ba da ramadan bayan ramadana Allah ya ji karɓa ramadana ya je masallaci amma wani wani fa baka gaishe ba sai ramadana wani ma ramadana sai au a shi wani yana nan to shine Umar bin khattabi yake cewa ta yaya Allah zai karbi aikin mutumin da ke ƙaurace ma masallaci bayan ramadan ta yaya zai karɓa azumin sa kuma mun gane ko mubasharatan fa hal hadha halul mukhaifin yanzu wannan shine halin masu tsoron Allah masu tsoron ko an karbi wato me yake so aikin su ko ba karba ba wannan a takaice shine wato abinda muka zo da shi insha Allah eh, wato sai ai mana hakuri abinda aka je daga wurinmu wato na wato na alkhairi wato da Allah muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu yi wato tarayya a cikin lada kuskure kuma daga gare mu ne na sani muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi من جماذا بعد رمضان yanzu na san dai kowa dai ya shiga cikin taitayin shi musamman waɗannan nukudodi da malam ya kawo da magana na istighfari yana da mahimmanci wato ya tabbata sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kafin watan ramadana sukan wata shida suna roƙon allah allahumma balighna ramadana idan wata ramadana yan ya zo sukan ƙara wani wata shida, suna roƙon allah ta'ala ya karɓa aikin da suke cin wata ramadana to bari in yi tambaya yau dai kwana goma ko kuma sha ɗaya don allah ka tambaye kanka ka taɓa ware minti biyu kawai abin da kake roƙon Allah shine Allah ibadan da na shi wata ramadana Allah ya amsa ka ba kanka amsa ko ko ka yi fana'i na waɗancan mutanen musamman ma bana an yi azumin sai godiya kun san rabon da a yi azumi a weza irin na bana wato shekara talatin da wani abu haka manya suka ci zafi ko rabban da a ce an yi azumi wato bana an sake ramadan dama daga ramadanan ai ramadan ne shiddatul har ko salatul awabin hina tarmadul fisal in ji manzo Allah makiyaya suna da wani ɗabi'a idan za a tafi kiwo ƙananan shanu ko kuma raƙuma lokacin hantsi sai a zo da su in aka ba su nono sai a shanya su uwayen sai a tafi da su kiwo to wannan lokacin ne annabi ya kira na salatul awabin lokacin da rana ke takewa ɗin to kaga gifarin nan yana da muhimmanci me yasa bayan ibada akan ce makara da istighfari domin ko dai zan a cikin ibadan da kai a samu kusuri ka takaita ko wasu 'yan laifuffuka sun biyo baya gashi nan baya kaɗan mala ya gaya mana annabi ya ce sallah sama sallu kamar muni usalli sallah irin na manzo Allah yana da wahala haka ne sai dai mukan yi abin da zamu to ai shine fa'idan da ka gama sai ka ce astaghfirullah Allah na tuba abin da na kasa yi wani lokaci kana cewa Allahu akbar ko ba ka wani ba sai ka tuna aikowa na ya kira ni a waya akwai ɗinkin romi da ka nan da na ungo mulkin kari ko ba ka wani ba sai ka ga kawai ka yi kabara ne ba amma zaninka ko ba kasuwa so shi ke da wato eh, <laughs> sai wace ta ya tsira da sikiri da <laughs> Allah gai malam manya Allah gafarta mana tun da shi ne topic of discussion nan shi ne kana gaba ce astaghfirullah wato shi ne ma'anar istighfarin da kai haka aikin hajji da sauransu a shahidai kamar yadda mala ya faɗa wato hatta matsalar da muke ciki a najeriya wallahi yau da kowa zai gamsu a koma ta isa gifari ko ba a komi duk wani wanda ake gani ya zama karfan kafa ba sai mun ce Allah ya tsine mishi ba muka yi ta isa gifari mu da Allah Allah sai ya koda mana shi ba ga shiftin blaming ake wato sai zan mun zo wani irin lokaci malam mai ban tsoro wanda hadisin musulmi ya magana kun tana hadisin inna min khairi a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa inna min sharri a'immatikum wa inna min sharri a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wannan muke ba mafi alkhairin shugabanninku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce su ne wanda kuke son su su ma suke son ku kuna musa addu'a Allah ya tsare ya sa ku sauka lafiya suna Allah ya ji kanku Allah ya taimake ku Allah ya ba mu ikon yin muku adalci ya ce mafi sharrin shugabannin ku shine wanda ba kwa son su su ma ba sa son ku kuna ce mugaye baraye suna ce butulu mutanen manza wa anunahum wa anunahum kuna cewa Allah ya tsine muku zai kuma Allah ya tsine muku wannan gaban fa miki ko mun ki ko mun so wallahi wannan gaban na karki haka miki ko ba gaba ne ko ko me ja to me maganin shi to shine a daina wannan exchanging blame din a koma ta istighfari eh ai amma Allah galari ko ba ga wani ba wato sabubbukan da muka yi wato dole in ka ga rayuwar da muka fito da irin galarin da muka yi ma Allah to abun ma da ya tsaya a haka Allah haliman ne ya tausaya mana ne amma an ce ka ce wani badala ne ba a yi ba ba shiri mafi muni mafi haɗari a gidan rediyo kakaf irin an ce ka ce a yanzu dan ka ɗebe sauran dai abubuwa da ake na fina-finai na ayyukan banza ya sa ka ƙi mutum ba gaira ba dalili ko ba ya sa ka zagi mutum ba gaira ba dalili wani ya zo ya rantsuwa ya bai gwanin shi ce yanda na ga wannan halka Allah ya sa in ga annabi ya faɗa abin da ya so kuma an jima ko gobe wani kuma ya zo ya kwande ko kuma shi da ya faɗa yau ya yabo 'yan satuttuka ko 'yan shi bayan shekara ɗaya sai ka daga ya dawo ko ya suka ce baɗalat na taɓa jin wani mutum lokacin wani siyasa can a baya ya kira sunan fatin shi ce jirgin annabi nuhu ne karka ka yadda ta tashi baka duk da ya gama kwarzanta aka kafa gwamnatin sai ba a tafa da shi ba kasuwa wannan ɗabi'a ce ta 'yan siyasa ya dawo gidan rediyo kuma Allah ya taimaka wancan da ya fira da shi shi ya ci karo da shi ya ce jirgin ya ce na yi kuskure ashe na kan'ana ne ya ce babban ma abin takaicin shi ya ce wai da bai riga sauke kayan shi a jirgin ba azan mutsayan siyasa ba su da kunya malam Allah ya shirye mu shahid a wannan abin da na ji din na isa na ɗauke ne na ce duk wanda ya san abin da ya faru wani ya zo ya yi kwarzanta gwanin shi yana cewa ai zaben Allah ne Allah ya kaza Allah ya yi dai tauhidin shi dai duk da yake dai shi ma yana kwara gwanin shi ne wannan da ya zo mishi martani sai ce to mun ji zaben Allah Allah ya zaba mana Allah mun gode yanzu Allah ya haƙura ya bar mu mu zaba da kanmu a mataunin tauhidi ina za ka kai wannan yana mazaunin Allah shirye shi bar shi a haka ba ga wani to haka ba muka yi ta ma Allah galari shi yasa duk Allah ya bar mu da dabaran mu su ma shugabannin ya ba su da dabarar su sai zama nuwa liba da zalimina ba'da Allah ya shirye mu Allah ya kwace mu yan uwa wannan shine karken wannan muhadara da dokta ya gabatar mana na tabbatar kuma kowa ya samu abin da ya sama na ilimi kuma kowa ya gane menene ya kamace shi yanzu saboda haka muna fadakarwa mun ce yau ina ga sha ɗaya ne ko sha biyu ga wata wanda bai samu ya sitti shawwal ba to muna akwai sauran fage akwai sauran dama cikin fa'idan sitti shawwal dama ba ma sitti shawwal ba kadai cikin fa'ida na nafilfilu shine 'yan matsaloli da aka samu a farallai a cike maka su haka ne ko sannan bugu da ƙari na fila idan ma faralin ya cika yakan ƙara baka kusanci da Allah ta'ala har Allah ya soka wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarabtuhu alayhi ko wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu in ji manzo Allah dai Allah ta'ala in dai kana nafila sai Allah ya soka sai ka zan dan fadan Allah Allah sai ya zan jinka ya zan gananka ya zan hannunka ya zan kafarka tun malamai sun mana wannan bayani muna fata Allah ta'ala ya mana gudunmuwa zan ba da dama a kira sallah sannan sai mu karkare dan ba mu san a kira sallah mutane ba su ansa kiran sallan ba a tada sallah ko